Ku zan koya muku yadda ake yin kwandon shara da abin tishu da rezin A yau odar da na samu wannan hoton suka gani suka ce su ma suna so in kwatanta musu amma suna son nasu abin kwandon sharan yanzu mana yana da murfi. Na ce babu damuwa na tattaro duk wani abu da ya kamata kamar yadda kuke gani wannan shine base ɗin da za mu yi amfani da wajen yin kwandon sharan mu abu na farko da na fara shafawa shine primer wannan farin abin shine ake kira da primer kuma yana da matukar muhimmanci idan dai har zaki yi harka da wani abin da ya shafi katako akan resin tabbatar kin shafa primer ɗinki kar ku manta muna sayar da su wani abu da ya shafa kayan harkar rezan muna sayar da su insha Allah sannan kuma ba rezan kawai muke yi ba muna yin abubuwa da dama kuma muna koyarwa muna dora kuma akan YouTube idan kin san ba ki following din page din mu na YouTube ko ba ki subscribe ba ki je ki kalla ki subscribe domin za ki koyi yadda ake abubuwa da dama duk wani abu da ya shafa harkar decoration kai har gyaran jiki muna koyarwa turaruka mai shafawa abubuwa da dama muna koyarwa akan YouTube din so bayan na gama shafawa zan bar shi ne ya bushe bayan ya bushe sannan zan fara shafar raisin ɗina wannan shine kalar da suke so su yi wato suna son abin su zama da kamar like ash haka da kuma ɗan silva kaɗan kaɗan so shi nake ƙoƙarin na creating bayan na shafa farin sannan kuma na shafa ainihin wannan foil flakes da kuke gani nake shafawa yanzu so bayan na gama abu na gaba da zan yi shine zan ɗauki bloters ɗina da kuma ainihin wato uh, yana da kyau wajen amfani yana wa aikin haske yana wa aikin ki ƙyalli sannan kuma zaki ga aikin ki yayi flat wani guri bai wani tudu wani guri ya kwari ba so bayan na gama na zo na shashafa musu like sorry na na sassaka musu dutse sannan kamar yadda kuke gani wannan shine abin tushu din shi ma bayan an gama za a bar shi ya bushe duka sadin za a yi su wannan shine final cut din kuma yadda kuke gani gashi bayan an gama ga tissue.